قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا كيوانا النبي kace Allah ya yi gaskiya a cikin abin da ya ba da labari na Yaƙob, hakanan a cikin duk abin da ya saukar kuma ya shar'anta don haka ku bi addinin annabi Ibrahim, hakika ya kasance mai barin dukkan addinai gaba ɗaya zuwa addinin Musulunci, kuma bai haɗa Allah da wani ba a cikin bauta har abada.